a yau litinin jirgin da shida ga watan sha biyu na shekara dubu biyu da sha shida za a ci gaba da fafatawa a wasannin premier league na kasar ingila na shekara dubu biyu da sha shida zuwa dubu biyu da sha bakwai mako na sha takwas ga yadda wasannin za su kasance kungiyar kwallon kafa ta watford za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta christian palace misalin karfe ɗaya da rabi na yamma ita ko kungiyar kwallon kafa ta chelsea za su buga ne da afc bournemouth arsenal ko za su karbi wakoncin west bromwich ne da misalin karfe hudu na yamma swan city za su fafata da ƙungiyar kwallon kafa ta west ham united yayin da hull city za su karbi wakoncin manchester bonelin ko za su fafata ne da middlesbrough su ma da misalin karfe hudu na yamma yau da manchester united za su karbi wakoncin sunderland ne ita kuwa leicester city za su fafata ne da ƙungiyar kwallon kafa ta everton ko na takwas a gasar premier league na kasar ingila ita kuma hukumar da ke kula da league league na kasar na nigeria lmc ta tsaye da ranar hudu ga watan janairu na shekara 2017 a matsayin ranar da za a fara wasan premier league na kasar na shekara 2016 zuwa 2017 haka kuma hukumar ta ce za a karkar wasan ne a watan yuli na shekara 2017 wasan farko da za a fara a premier league na nigeria shine kungiyar kwallon kafa ta kano filar za ta karku ba kudin stefan ba a filin wasa na tunawa da sani abatta da ke birnin kano idan muka dawo hada-hada da 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko a yayin da ake dab da bude saye da sayarwa na 'yan wasan kwallon kafa a watan janairu na shekara da sha bakwai mai zuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta ware zunzurutun kudi har euro miliyan 100 domin sayan dan wasan gaban na kasar gabon mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund mai suna emirates abamian ita ma manchester city ta ta saka fan miliyan 70 domin zawancin dan wasan gaba na Atlantico Madrid mai suna Antonio Griezmann. Shi kuwa Michael Obi na Chelsea ya fara tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan domin yiwuwar komawarsa kungiyar da taka leda a tsakiyar kakan wasan bana. Kungiyar kwallon kafa ta Westbrom ta tabbatar da tafiyar dan wasanta mai suna Julius Dragula zuwa ƙungiyar kwallon kafa ta PSC. Ana sa ran dan wasan zai rasa hannu a kungiyar na tsawon shekara hudu a watan Janairu mai zuwa. Inda ita ko kungiyar PSC za ta biya fam miliyan 35 domin sayan ɗan wasan a watan Janairu mai zuwa ita. Shi kuwa kotun Liverpool Jorgin Klose ya nuna rashin jin daɗinsa ne na rashin zuwa dan wasan ƙungiyarsa ta Liverpool inda a kwanan baya Liverpool din take zawarcin Greg da ya dawo ƙungiyar da taka leda. Huta lafiya.